a wannan masallaci na abu hurera radiyallahu an a yau biyu ga watan jima'a da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu kuma ta yi magana ne dangane da haɗarin zalunci addinin musulunci addinin Allah ne da ya shimfiɗa hanyoyin zaman lafiya da jin daɗin rayuwa daga cikin manya-manyan dokokin ubangiji akwai wajabta adalci da kuma haramta cuta waɗannan dokokin Allah Ta wa ta'ala ya dora su har kansa da haka Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunci kuma baya bari a zalunci bayi inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah baya cuta ko daidai da kwaya azzara kuma Allah yuridu zulman lil alamin Allah kuma ba ya nufin a zalunci tare. a cikin hadisin qudusi Allah ta'ala yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته محرما بينكم Falata ta zalamu ya ku bayina ku sani fa ni na haramta ma kaina yin zalunci ba na yi sannan na sanya shi haramun a tsakaninku ba haka kada ku ci juna dukkan addinan da Allah ya saukar ba inda Allah ta baraka wa ta'ala bai haramta zalunci a shi ko dan adam dan adam an halicce shi da son zalunci da cuta kamar da Allah ta'ala ya ce a suratu Ibrahim innal insana la zalumun dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan butulci a suratul ahzab da Allah ta'ala ya magana ya ɗora amana ga sammai da ƙasa da duwatsu suka ce ba su iyawa sai ce amanan nan wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula dan adam ya ɗauki amana ya cika zalunci ya cika jahilci ibn qayyim yace duk asalin alheri ko wani iri daga abu biyu ilimi ne da adalci baka idan Allah ta'ala yana son ka sai ya baka ilimi mai amfani ya baka ikon aiki da shi sai ka zama adi. to asalin kowane sharri daga waɗannan biyu ne da jahilci da kuma zalunci da haka duk lokacin da Allah ya hana ka hanyar samun karatu to kai shirin duniya ya gama tattara gare ka idan kuma ya baka karatu bai sa ka zama adili ba kuma wannan shi ma wani irin sharri ne ya same ka hadarin zalunci ya sa banzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shelanta haramcinsa a taro mafi girma kuma mafi daraja wanda musulmi suka taɓa yi a zamaninsa shi ne lokacin hajjin bankwan. hadarin zalunci yana ƙara hauhawa da ya kasance ya auka ma jama'a masu yawa waɗanda aka sani ko waɗanda ba a sani wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsananta magana cin dukiyar ganima kafin a raba ta kuma yace wuta ce da abin kunya ranar alkiyama da kake wani yaron manzon Allah kawai sane da ya wuta ana cin shi mid'am sabai suka ce hali Allahu aljanna bare masa murna ya zama dan aljanna sai sallallahu alaihi wa sallam ya ce kalla na rantsa da Allah yana sai yana ci da wuta akan ne kan bargon da ya sace cikin gani mai da aka zo da ita daga haifa yana da alhaki a cikin bargon sauran mayaka suna da shi amma shi sai sace ya kai shi gida bawan manzon Allah ne sahabin manzon Allah ne manzon Allah sai yana sai yana shi da wuta bajin haka sai wani sahabi ya sheka gida ya ɗauko wani saitin takalma guda ɗaya a shi ma ya taɓa sacewa a cikin ganima sai ya sace manzon Allah ga kayan manzo Allah ce ka kuru domin da sun zame maka takalma biyu a cikin jahannama kafin mu faɗi irin haɗurran da ke tattare da zalunci yana da kyau mu duba irin tsawata wadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi dangare Allah ta'ala yana cewa zalimina a'adda azaban alima Allah yayi tanadin azaba mai raɗaɗi ga azzalumi kuma yana cewa man yuzlim minkum نذقه عذابا كبيرا سوى اللي إذا لنت لذلك منا شرين كان أنا مسا عذابا قبا لا كبب رب كبير الأليم أو تعرف أن الله وتراهم يعرضون عليها خاشئين من الظلم ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم الزالوبي سنة سنة أزابا سجن جن جن جاتا أزابا ميعدي جاتا أزابا ميجرما جاتا أزابا سجن جن جن سورة الكهف تبارك تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساعة مرتفقة قالوا في بايرك هذا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ci zalun wani mutum da ƙarfi Allah zai haramta masa aljanna kuma ya wajabta masa shiga wuta sai wani ce ya manzon Allah wa in kana shay'an yasira ko da dan abin da aka zalunci wani dan abu ne kaɗan yace wa in qadiban min arak ko da karin aswa ne ya zalunce shi sai Allah ya sashi wuta wannan hadisi muslim ya rawaito shi daga cikin manyan bala'o'in da zalunci ke haifarwa na ɗaya akwai hana zaman lafiya da hana yaɗuwar ci gaba a cikin al'umma domin ko ba abin da ke kawo ci gaba sun banda wato aminci da imani wato adalci da imani Allah ta'ala yana ta allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wadanda suka yi imani kuma can gauraya da yin zalunci ba waɗannan su ke samun kwanciyar hankali su ke samun zama lafiya su ne masu lumana su ke bacci su hankali a nan duniya su ne masu aminci a cikin kabari su ne masu aminci in an tashi alkiyama a wurin tsayi su ne masu aminci a wurin tsallaka sira'i su ne masu aminci su ne masu shiga aljanna domin su samu aminci duka waɗanda ba su samuwa sai an gana zalunci abu na biyu shine azzalimi zai gaba da hukuncin Allah hadisi ya bayyana cewa Allah ta'ala ya azabta wata boyar Allah musulma a kan kyanwa sai na gaba wa mummuni wannan ta zalunci kyanwa Allah ya azabta sai na ga wanda ya zalunci kyawun Allah mummuni bai ce Allah marabbana wa lakal hamd bai ce rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din bai kai ganshin sa ga kasa yayin sallah sai ina ga wanda ya zalunci mutane masu ɗimbin yawa waɗanda ƙila ma shi kansa bai sai iyakarsu ba zalunci Allah ba ya ƙyale shi sai an kai lahira tun daga nan duniya Allah yake kama shi da haka azzalumi bai cika yin ƙarshe da ƙwarai ba ba da daɗewa ba aka yi wani shugaban ƙasa wanda yawaita zalunci wani malami daga cikin malaman ƙasa sai je masa wa'azi yake ina ji maka tsoron abin da zai gamu da kai na duniya sai ce ka taka sama ka faɗa ma Allah a wannan daren Allah ta kuma masa ciwo ɗan kakkarai sai da ya kwana talatin yana jinya bai iya ci bai iya ci bai iya ɗanɗana mai shugaban ƙasa ne daga cikin ƙasashen larabawa sai da ya kasance yana ɗora hannunsa bisa ka yana kuka yana ainal mot ainal mot mutuwa shi zai shi ɗauke ni Allah ya ƙika masa mutuwa a lokacin abu na uku Allah baya son azzalumai تبارك وتعالى نسى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الله لا يسوي الظالم لكن هو اللي يتشهد الظالم شيء أنا أسكن مجيئ الله سلم أبو نهدو الله يقين مع الظالمين البركة كما تعالى تعالى لعنة الله على الظالمين أبو نبيار ظالم شيء أنا هيفد ga mai yin sa ranar alkiyama ranar da kowa ke bukatar haske domin tsallaka sirari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga ibnu umar az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama zalunci yakan zamo duhu wani bisa wani ranar tashin alkiyama abu na shida bayyanar zalunci yana janyo halaka ga al'umma Allah ta'ala ya ce wa laqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu وجاءتهم رسلهم بالبينات من على الأمومي داما دانا حباشيكو حكم سني ظالم كما من ظنس الظروف تدفع الجوجي نكي وألا نصر أي آدم في سكة إياه أسوة الأنعام الله تعالى لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين lokacin da wasu al'ummomi suka manta da wa'azin da ake musu Allah ce sai muka buɗe musu ƙofofi na kowane abu da farko Allah ya kuntuta musu rayuwa ta yi tsada fetur ya yi wahala abinci ya yi wuya kuɗin kashi sun zamo bala'i ga fitilu ga musibbu ga kisan kai ga rashin kwanciyar hankali Allah yana so musu wa'azi su koma ga Allah suka kiya Sai Allah ya ce fatahna alaihim ababu kulli shay to da suka yi haka sai muka bude musu hanyoyin komai da komai arziki ya samu rayuwa ta ni'intu aka shagaltu cikin jin daɗi hatta idza far'u bima utu sai da suka tafi jiki suna ta murna abin da aka ba su akhadnahum baktatan sai muka zo musu abke muka kame su muka damke su fa idza hum mublisun sai ga su sun saki idanu tsuru suna kallon azabar Allah Allah ya tafakkata adabirul qawmi allazina zalamu aka yanke tarihin waɗanda suke zalunci walhamdulillahi rabbil alamin duk lokacin da aka gama da azzalumai to gudu ka tabbata ga Allah ubangijin talaka a kullum wanda ke zalunci baya rabuwa da Allah ya isa wannan ko yana da matuƙar haɗari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu Mu'adh bin Jabal lokacin da ya masa gwamnan Yaman yake nake ka kiyaye Allah ya isar wanda aka zalunta don ba ta da shamaki tsakaninta da Allah ha kuma sai dina abu hurairah radiyallahu ya ruwa ce ce sallallahu alaihi wa sallam ya ce addu'ar mutum uku Allah na karɓar wanda aka zalunta da matafi da mahaifi kana can kana sharar bacci kana ta cikin hankali hankalinka a kwance baka tunanin komai shi kuma wannan bawan Allah yana can yana daku sai dare ya raba tsakiya ko ya kusan kai ƙarshe a cikin duhun daren nan zai tashi a cikin tsawaye ya yi alwala ya ke gaban Allah ya kabbara sallah idan ya kai goshi ƙasa sai ya mu Allah kuka Allah ka sani wani ya zalunce a daidai lokacin da Allah yake cewa ina mai kira na in karɓa masa ina mai neman agaji na agaza masa kake ne na ta Allah wani ya ce da Allah ka isa min gare shi ana haka ne ya kai karar ka ga buwayen sarki sai ka ga kwatsam al'amarin mutum ya dagule basirarsa ta toshe dabararsa ta kare jarinsa ya kare ikonsa ya gushe lafiya ta karanta jin daɗi ya kau jama'a sun watse an bashi da tarin zunubi da yawan bakin ciki da karancin jin daɗi wannan duk karamin aikin Allah ya iske shi ne abinda sarki Khalid albarmaci ya faɗa ma ɗansa lokacin da aka tsare su kurkuku sarki ne mai cin sarauta wanda ya yi yadda yake so amma lokacin da aka basu juyin mulki sai aka kai shi gidan yari ga shi ga ɗansa da ɗaya yake cewa baba dubi halin da muka fito bibiyo inda musu Khalid albarmashi yake yaro ba ka sani ba watakila wani ne mana Allah ya isa cikin dare muna can muna bacci muna hansari wani kursa da shi ma ya yi ma Khalid ibn Abdullahi al-Qasari nasiha mai kama da wannan lokaci yana gwamnan Khurasan ya zo gidan kaso yana bibiyar maza yana yi masu sauta sai da ya kawo ga wani bawan Allah sai ya ce masa bani bukatar kyautar in don ka tausaya kake bayarwa to tausaya ma kanka daga wanda ka zalunta yi hattara da wanda bai da kowa sai Allah wanda bai da wani misali sai addu'a yace ka sani kofofin sama gaba ɗaya buɗewa suke yi idan aka ce Allah ya isa yasa wani balarabe kika la tazlimanna إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم sanamu aynaka. والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم duk lokacin da kake da iko yin zalunci tara kada ka yi shi domin duk wanda ya zalunci sai ya ci da yasa yace tana san kana bacci wanda ka zalunta yana farke yana da yana maka Allah ya isa shi ko Allah idanunsa ba su bacci wani shi kuma cewa ya amma wallahi inna zulma shu'mun وما زال المسيء هو الظلوم ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا المميت من الملوم yace ka sani wallahi zalunci bala'i kuma duk wanda ya zalunci yana cikin haɗari gobe idan mun haɗu gaban Allah sai wanda ya zalunce ni zaka sani da ni da kai wane ne wanda baya da waye abu na takwas azzalumi baya taɓa samun rabauta saurari abinda annabin Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa matar mai gidansa lokacin da ta so ya zalunce shi ya ha'ince shi ita amanarsa ya yi alfasha da ita وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت qala قال allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu يفلح الظالمون haka duk lokacin da rayuwarka ta gwada maka zalunci هناك مجال من سأل النبي يوسف إنه لا يصلح الظالمون هنا ترى الله باي شي يبدا الظالمين اللي كان قرا كان ظالمش الله تبارك وتعالى اجعلت سقايه الحج وعماره المسجد الحرام فمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ربنا قوما الظالم يجي قمنسا على الدنيا وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يفعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون الا في حمل هذا الشيء حرتيرا ننجا سكا جامدا وننجا حتى كريا فاكسين صون ان متوا ذات في مصر ودون لا يغني عنهم كيدهم شيئا ضد بارا صبحت ساكي انفانسوا ولا هم ينصرون ba za a taimake su ba wani wuni kenan shine wani zai kiyama sai Allah ya ce inna lillazina zalamu azaban duna zalik wa'anda suka yi zalunci za su gabu da wata azaba tun ba a kai ga waccan ba to shi kenan a nan duniya to shi kenan a cikin kabari lokacin da Allah zai musu hukuma walakin na aksarahum la ya'lamu Allah ce amma da yawan azzalimi ba su sani ba tsammanin suke sun sha so daga sun wuce abu na ta daya ارانا القيامه الظالم ينا لبن توسي لان تبارك وتعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون الظالمين اشير سني تنظر القيامه وشعر المجر كتاك لا تجي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم wa da hawa kada ka yi tsammanin wai Allah wato ya manta da abin da azzalumai ke yi jinkiri ne yake masu sai ranar da gannan idanunsu ke kafewa rannan suna wulakance suna tafi a guje suna rufe da fuskokinsu da kawunansu jalinsu bai iya tsaftawa zukatansu sun yi wayan أبو رسالة أخوك ليدا بلقوم سورة غافر على شمال الظالمين من شفيع من حميم ولا شفيع يطاع الزالو ليه على هيرا باسو لابوس أنا مباسو دا ولي ليه سيسوس وانت عايش سورة راما أشيو زيكا تيشي بعك دوان دي زالو في أهل كياما با وانت دي إيشي ما في سيسوسنا سيسولي دوان دا الله يبدأ أيما سيسو كما الله بيبدأ سيسي الظالمين إيشي وما للظالمين من أنصار الظالمي باسو دا مسي من القيامة حرانا لني الظالمي زيني ليه بعد سنسا دا دو أبن دي من لكا تتعد انجاري انسا لدوليا حتى انجران تيجينا حتى دو أبن دي كيف يكون انجي زي سام أما إنا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب الله تعالى يكي عند قوة ريس sai zalunci a duniya tana da duk abin da ke cikin ƙasa ba ta nika shi fansa domin ta samu shiga aljanna ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتحوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هل يشدى الظالمين هذا الدعاء بين بأسك الدولية قبائل هنا هذا ولي إذن ستاردشي da sun ba da fitansa domin a bar yi musu azaban nan mai raɗaɗi ranar alkiyama wa bada lahum min Allah ma ya yakunu yahtasibun abinda ba su taba tsammani ba shi zai bayyana gare su daga Allah suna tsammanin sun sha sun wuce a nan duniya sai ga shi Allah ta'ala ya musu mugu yadda ka abu na goma sha biyu da za mu taƙaita da shi daga cikin illoli da haɗurran zalunci ne cewa yana da kyau mu sani ba yadda za a yi a shiga aljanna tare da shigun zalunci ko bayan tsallaka siraɗi ba wanda zai shiga aljanna sai an kawar da zalunci ko wani iri dangare shi an kwatar ma ko wani mai alhaki hakkin abu sa'id al-khudri radiyallahu an ya rawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan mummune suka tsallaka siraɗi za a tsayar da su akan wata gada da ke tsakanin aljanna da ita sai a caje su da wasu laifuka na zalunci da suka gudana tsakanin su. في عن قبل كيف كيف قبل سنة أي ما في إذن ينسى شداء الجنة سنة ما زال الله صلى الله عليه وسلم يرنقوا هنا تحدون فقه شداء الجنة قوة زي قاني جدنسة في هذا يديك قاني جدنسة للدنيا وانا هذه هنا تشفي البخاري وما الله يا قصيا هنا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وإن فكيت هذا أكتك شبد ألا ألا بذي توزن تحيك يصبع ألا ذي سير يدس ألا ذي جار الأمر ألا ذي سيقدسوا الجنة النندة عرفها لهم يا سند دسو إتا دسو يشد الجنة أمر كيني كيت فيها كداو تكفيت أجي كتك موتا كأن كابو كابو كاسن دك ولد دغاك من النمو هكا أوفا جدا كابو كوا يسن جدا تكفيها الجنة Allah ka kai mu aljanna ya ku bayin Allah da yawa muka yi kuskure in mun ji ana ruwan ayoyi da hadisai akan sa'anin zalunci da azzalumai sai mu ce sarakuna sun halaka kai sun masu mulki bole ya tabbata ga alƙalai babu inda ba a iya samun zalunci a cikin zamantakewar rayuwa akwai zalunci a ciniki akwai shi a bashi akwai a ƙwadago akwai a auratayya akwai a makautaka akwai a malanta haka kuma akwai zalunci a cikin magana akwai a kallo kai har a batun zuci akwai zalunci ta fuskar zace zace idan ka mutum aiki ka rage masa alhakinsa kai azzalumi ne idan kai algusu a cikin sana'arka kai azzalumi ne idan ka tsari iske wanda mutane ke shan inuwa babu gaira babu dalili sai azzalumi ne idan ka kwanci sharaɗi sai azzalumi ne idan mace ta ibi kayan gidan mijinta ba tare da izininsa ba ita azzaluma ce idan miji ya kasa ba masu ta hakkinta na kwanciya ko na abinci ko suturtawa ko karantarwa ko kulawa da lafiyarta shi wannan mutum azzalumi ne sai idan ma ya kasa ba ta alhakinta na zaunawa su yi hira ya ji yadda ita daɗin cewa ita mai aure ce shi ma azzalumi haka kuma azzalumi ne idan ya kasa daidaita alhakin matansa ko 'ya'yansa da ya fifita wasu mata akan wasu ko wasu 'ya'yansa akan wasu babu shakka shugaba in ya zama azzalumi to haɗarinsa ya ce na salar ta girma wannan shi yasa za a zo da kowane shugaba ranar alkiyama ko da shugaban mutum goma ne ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo da shi daure a cikin sarka ranar alkiyama sai dai idan yana da adalcin da zai kwance shi ya kwance shi ya ku bayan Allah zalunci mataki uku ne mafi haɗarin su shine wanda ya danganci haƙƙin Allah kamar yin shirka abinda Allah ta ce inna shirka ka zulmul azim babu zaluncin da ya kai ka tara Allah da wani wajen bauta sai kuma sauran zunubai duka zalunci mataki na biyu shine zaluntar bayan Allah mafi hadari daga cikin zaluntar bayan Allah shine zubar da jinin su sannan cin mutunci su sannan kwace ko sace dukiyarsu mataki na uku shine mutum ya zalunci kansa ta hanyar aikata duk wani abin da zai halaka shi ko ya sa cikin kunci a nan duniya ko kuma gobe kiyama idan aka zalunce ka ya za ka yi akwai matakai guda uku wanda duk kai cikin su babu laifi a kanka mataki na farko karama daidai yadda aka zalunce ka in kana da ikon ramawa Allah ta'ala ce wa man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma alaihim min sabi duk wanda ya mai da gani ya dauki fansa bayan an zalunce shi to wa'annan babu laifi a kansu اما فك سني اكو شرعي وان اصبتم فاصبوا بمثل ما اوكبت به ان اما شري اما كو سوتا تو كراما دي دي يد اكو كر تو قارا كو مسال زرت اند يد اكو مكا متاكي نبي وشي لك روك الله يرام مكا كو يقاتر مكا حكيمكا الله تعالى لا يحب الله الزهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما Allah baya sun bayyana mugunyan magana baya sun bayyana mugun abu sai faga wanda aka zalunta shi ka an da ya daga hannu ya kira Allah ya ce Allah wani ya zalunce ni Allah ta isin min akan sa to in yayi haka ya sani Allah yana ji yana sane da abin da ke faruwa matakin uku shine ka yafe mu wanda ya zalunce ka saboda Allah wannan ba kowa ke iya ɗaukar sa Allah ta'ala ce khudh al-'afw wa'mur bil-'urf wa'rid 'anil jahilin وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الكلام قم كريمك ياتي ممتعني كي أمرني بالخير كم دا كودك جاهل إن ياي مكا ووسع تو إذا شيء يا فاري ما وسط الزي في الزي أنا وكري وقدا ما كرك ياتي كان ينزغن الله رجا شيخا الله ينادي ينا سنة وأنا متاكن قبعد يا Allah ta'ala ya tara cikin ayat ayoyin suratul shura guda uku inda ke wallazi ne za a saba humul baziyu kun yantasirun ina yaba ma waɗanda in aka yi musu ta'addanci suna ramawa kaga shi shi ma abin yabo ne sannan sai ce wajen za'u sayyi'atin sayyi'atin mislu sakamakon laifi a yi ramuwa da irinsa to amma mataki na biyu saman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda ya rangwame yayi gyara don a sada zumunta ko a gyara tare ko a hari gaba ko a kyauta makwabtaka to ladarsa tana wurin Allah innahu la yuhibbu zalimin zalimin nan su ne Allah baya su a bayyana son masu yafewa sai ce wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma alaihim min sabil duk wanda ya dauki kansa bayan an zalunce shi babu wato babu laifi kansa ya ku bayan Allah wanda ya fada a cikin zalunci alhakinsa akan mu shine mu taimake shi ya za mu taimake shi wannan shine abin da sabbin suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake ka taimaki dan uwanka sun ta isko yana zalunci ko in ka isko an zalunce shi suka ce manzon Allah in mun isko an zalunce shi mun sai da za mu taimake shi Ka idan mun isko yana zalunci shi ne azzalumi ya za mu taimake shi yake ku kame hannunsa ku canje shi ku hana shi zalunci in kun yi haka kun taimake shi Allah ta'ala na iya yi wa azzalumi talala amma ba zai taɓa kyale shi ba sau da yawa kuma Allah yake sallaɗe wani azzalumi bai garka ke wani kamar yadda maɗaukin sarki ce wa kazalika nuwalli ba'dha na. ba'dan bima kanu yaksimun kamar haka ne muke ɗaukar wasu azzalumai mu jibintar da su akan wasu azzalumai mu musu hukuma zaka duk lokacin da kaga Allah ya ɗauko da azzalumi ya ɗora akan sa binciki kanka yi wa kanka taji ila kai ma azzalimi da haka ne aka ce wa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wala zalimin illa sayubla bi zalimi anan duniya azzalimi na iya samun girma bulima ko don kwaɗayin abin gannunsa ko don gudun sharrinsa amma a ranar alkiyama babu wulaƙantacce marar daraja da kima irin sai yana da kyau mu sani cewa Ko mai girman zalunci yana da su ba kamar da ɗauke ta ke cewa manyan amal su'an a yazlim nafsahu ثم يستغفر الله bada su'in. غفورا رحيما أو تعالى آية التي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم الآية آيكم التي فمن تاب بعد من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور rahim. don haka Allah ya buɗe kofa gare ka ya kai ɗan adam mai yawan zalunci ka tuna duk irin nau'in jama'ar da ka zalunta sannan ka bi hanyar kasantawa da su tun ba a tahi lahira ba suka nemi ladarta sa'ad da kasa komai bukatuwa zuwa gare ta kuma a ranar nan kana ji kana gani za a ba su ladar azuminka da umrarka da sauran ibadunka Allahumma ahliki الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم اكفنا والمسلمين شرور الكفار والمنافقين اللهم انتصر لعبادك المظلومين وارحم الضعفاء والمساكين وعليك اللهم بالظالمين الذين يسدون عن سبيلك ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اللهم علنا عذابك في الذين ظلموا بما كانوا يفسقون اللهم يا من لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا واقض الدين عن مديننا واجبر مصابنا وتول أمرنا وأصلح لنا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك الفائزين الموصولين اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة مطمئنة نقنأ بعطائك وترضى بقضائك وتؤمن بلقائك ونسألك اللهم حسن القول والأمل اللهم اجعلنا من الذين يجزون أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزعم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه ان يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أتموا واعتدلوا وتراصوا اتخاذوا بين المناكب والأقدام أتم الصف الأول فالأول الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده